radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na farka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kisoshin rayuwa an tafiye kamar yadda muka saba. Daga nan sai mu kawo muku shi na musamman kan azumin watan Ramadan inda za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma. da fatan masu ya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu sari shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 13 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 1975 aka fara yakin basasa a cikin kasar labanan sanadin fara wannan yakin basasa dai shine harin da mayakan kungiyar kiristoci ta kasar labanan masu samun goyon bayan isra'ila suka kai wa wata mota dauke da falastinawa kuma sa kashe talatin daga cikinsu yahudawa ne dai suka haddasa wannan yakin basasa inda musulmin kasar labanan masu goyon bayan falastinawa har ma da wasu kiristoci masu goyon bayan al'ummar falastinu suka shiga yaki da kiristoci masu samun goyon bayan isra'ila kiristocin da suke samun goyon bayan isra'ila a kasar labanan dai sun haifar da matsaloli masu tarin yawa a kasar bai ga haifar da yakin basasa su ne kuma suka taimaka ma isra'ila wajen mamaye kasar tare da kashe mutane da dama sakamakon mamen da isra'ila ta yi wa ƙasar labanan ne aka samu ƙungiyoyin gwagwarmaya masu ɗauke da makamai inda ƙungiyar amal ita ce ta fara yaki da mamayar isra'ila a labanan kafin daga bisani kuma aka kafa ƙungiyar hezbollah wadda ta fatattake isra'ila daga ƙasar labanan kuma ta fice daga ƙasar babu shiri a halin yanzu dai ƙungiyar hezbollah ita ce babban karfin ƙafa ga isra'ila wanda ya hana isra'ila aiwatar da manufofinta na babakere a ƙasar labanan. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan afrilun shekara ta 1945 a lokacin yakin duniya na biyu kasashen kawance suka mamaye kasar austria kafin wannan lokacin da shugaban kasar jamus adolf hitler ya mamaye kasar austria inda ya mayar da ita wani bangare na kasar jamus kuma ya tilasta sojojin kasar suka shiga yakin duniya na biyu karkashin gwamnatin nazi a lokacin da sojojin jamus suka fara ja da baya a lokacin yakin duniya na biyu sojan kasashen kawance sun mamaye kasar austria kuma suka raba kasar zuwa kashi biyar kowace kasa tana iko da bangare guda yayin da vienna fadar mulkin kasar austria dukkanin kasashen ne suke iko da ita bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1946 kasashen kawance sun wa austria yancin kanta a cikin shekara ta 1955 kuma suka kammala janye dukkanin sojojinsu daga cikin kasar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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. tarayyar turai tana son ciki giɓin da take fuskanta na iskar gas daga najeriya ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa sun ja kunnen haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan shirin yanka hadaya a kusa da masallacin kudus ministan harkokin wajen iraki ya iso iran domin ziyarar aiki Ta yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun. tarayyar turai tana son cike gibin da take fuskanta na iskar gas daga najeriya jakadan tarayyar turai a najeriya samuel isopi tare da na kasashen faransa italiya portugal da spain sun gana da jami'an kamfanin man fetur na kasar najeriya nnpc wannan matakin da tarayyar turai take son ɗauka na samun iskar gas daga najeriya ya zo ne a daidai lokacin da nahiyar ta turai take son rage dogaro da makamashin kasar rasha saboda yakin kasar ukraine majiyar kamfanin man fetur din najeriya ta nnpc ta bakin kakakinta ta ce kamfanin zai bunkasa alakarsa da tarayyar turai din ta hanyar kara yawan iska gas din da yake sayarwa a kasashen kungiyar a ranar litinin da ta gabata ne dai aka yi wannan ganawar inda kuma a wannan ranar ƙasar italiya ta buɗe tattaunawa da ƙasar algeria domin faɗaɗa sayan iskar gas da gareta ƙasashen najeriya da algeria ne dai a gaba wajen fitar da iskar gas a cikin nahiyar afirka rasha ta bayyana aniyarta na yin aiki tare da iran a fagen haɗa magunguna ministan harkokin lafiya na ƙasar rasha mikhail murashko ya bayyana cewa iran ta samu ci gaba a fagen magunguna don haka muna son yin aiki na haɗin gwiwa da ita a wannan fagen ministan kiwon lafiyar na rasha ya kuma ce a lokaci mai tsawo da akwai tuntuɓar juna a tsakaninmu da takwarorinmu iraniyawa kuma za a ci gaba mikhail murashko dai ya kawo ziyara aiki ne a iran inda ya gana da jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta iran ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun ja kunnen haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan shirin yanka hadaya kusa da masallacin kudus ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun fitar da wani bayani da a ciki suka bayyana yunkurin yahudawa masu wuce gona da iri na gudanar da ayyukan bauta kusa da harabar masallacin kudus da ya hada da yanka hadaya da cewa yana nufin wasa da wuta sanarwar ta kuma kara da cewa matukar hakan ta faru to zai zame wa 'yan mamaya da kuma 'yan shawarwari zauna mason ranaku marasa daɗi da za su fuskanta ƙungiyar yahuda masu wuce guna da iri da ake kira masu kare wurin ibada ta kafa tanti-tanti guda biyu a kusa da masallacin na kudus inda za su yanka hadaya da ƙona ta sannan su sheƙa tokar a cikin farfajiyar masallacin kudus. a ranar juma'a mai zuwa ne dai bikin na addinin yahudawa zai kai koli da za su gabatar da hadiyar a gefe ɗaya ƙungiyoyin falasɗinawa a gaza sun nuna cikakken goyon bayan su ga mazauna jenin da suke fuskantar takura da hare-hare daga sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin kira da a gudanar da wani gangami a ranar juma'a mai zuwa saboda hakan to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jiragen yakin saudiya sun keta sanarwar tsagaita wutar yaƙi har sau 95 a cikin sa'o'i kaɗan da suka gabata kamfanin dillancin labarun saba'a na ƙasar yaman ya ambaci cewa jiragen yakin saudiyar sun yi shawagi a sararin samaniyar gundumomin ma'arib ta'iz jauf hijja da sa'ada sai kuma bai lahaj hudaida da kuma sana'a bugu da ƙari majiyar ta ce jiragen yakin sun kuma kai farmaki har sau uku a kan gidajen faran hula da ke yankin balak a gundumar ma'arib da kuma yankin battar da ke gundumar dali har ila yau majiyar ta ambaci cewa 'yan koren saudiya sun yi kutse a cikin wasu yankuna na gundumar ma'arib da zumar shiga yankunan da suke hannun mayakan ansarullah majiyar tsaron ƙasar ta yaman ta kuma ambaci cewa saudiya da kuma 'yan koranta suna ci gaba da keta sanarwar tsagaita wutar yaƙi da aka shelanta a farkon watan ramadan ministan harkokin wajen iraki ya iso iran domin fara ziyarar aiki a yau laraba ne ministan harkokin wajen na iraki fuad hussein ya iso tehran tare da tawagar da take rufa masa baya domin fara ziyarar aiki kakakin ma'aikata harkokin wajen iraƙin ahmad as-sahab ya sanar da cewa daga cikin tawagar da take rufa wa ministan baya da akwai shugaban hukumar tsaron ƙasar kasim al'araji da kuma wasu manyan jami'an tsaro har ila yau kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta iraq ya ce manufar ziyarar dai ita ce bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan labaran duniya ke naka saurara wanda Mustapha Adam ya karantu yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To yau shirin zai mai da hankali ne kan al'adar nan ta tashe a kasar Hausa da ake gudanarwa a kwanaki goma na tsakiyar watan azumin Ramadana wani sa'in ma har zuwa kwanakin karshen sa. za mu ji inda wannan al'adar ta samu asali da kuma kalubalen da ire-iren waɗannan al'adun na hausawa ke fuskanta na ɓacewa sannu a hankali da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to madalla tashe wasa ne na al'adar hausawa wanda ake yin shi a bayan kowane kwana goma farko na watan azumi a kowace shekara a ƙasar hausa masana al'adun hausa sun bayyana tashe da wata hanya ta faɗakarwa ilmantarwa da kuma an karar ko nusar da mutane game da wasu batutuwan da suka shafi rayuwa haka kuma tashe hanya ce ta nishaɗantar da masu azumi don su manta da gajiyar da suke tare da ita to ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa mun gayyato muna da Dr haruna abbas masanin adabin hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar kaduna a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa kan abin da ake nufi da tashe to alhamdulillah to wato shi ne tashe ana sa shi cikin rukunin wasannin kwaikwayo na gargajiya na bahaushe amma asalinsa bahaushe bai same shi ba sai bayan zuwan musulunci kasar hausa domin shi wasan shi ana yin shi ne cikin watan azumi bayan an yi azumi ɗaya zuwa goma to daga na ranar goma ɗin nan shi ne za ka yi kafin goma za ka ga yara suna shirye-shirye masu ɗinka zinga na ɗinkawa masu neman karkacin abubuwan da su amfani da su suna tanada da zaran an ce goma ga wata ne ana shan ruwa za ka ji yara sun fara kaɗe-kaɗe da wake-wake su fita wannan gida su shiga wannan gida domin gudanar da wannan wasa na tashi. So a takaice asalin ah, wasan tashi ke na a ƙasar Hausa. To Dokta kamar daga ina ne shi wannan tashin ya samo asali ne? Eh to kasan tun ana maganar wasan kwaikwayo kusan za ka samu kowace al'umma tana da irin nata. shi yasa ko kamar mu muke rage nazari kan abin da ya shafi wasan kwaikwayo mun kasa shi kashi biyu akwai na gargajiya akwai kuma na na zamani to na gargajiya din wanda yake shi ne bahaushe ya gaji abin shi tun kaka da kakanni tsawon tarihin rayuwar bahaushe yana da shi sai dai kamar wannan na tashi da muke magana sa kaga shi bai samu ba sai sakamakon zuwa musulunci kasar hausa kaga kenan kafin shigowar musulunci kasar hausa babu wannan wasannin tashi din to amma akwai wasu wasanni na gargajiya da ake gudanarwa misali kamar ka dauki irin su bori ka dauki irin su wasan yiwa eh, shalaka da sauran irin waɗannan duk tun tun tele tun kafin bahaushe fara hulɗa da wata bakuwar al'umma yana da waɗannan so duk in ka bi kasashe kusan kowace ƙasa za ka ji tana da waɗannan nau'o'in wasanni nasu na gargajiya sai dai kamar da muke maka shine Ya kamar shi wasan tashe da musulunci aka same shi kamar wasan wuta wasan wawo shi ma wanda aka yi shi a cikin watan takuta so kaga shi ma saboda lokacin da ake yi din za ka alakanta shi da musulunci domin ba a yi din sai a warin takuta han to akwai waɗannan wasu da kaɗan daga cikin wasannin kwaikwayo din waɗanda yake sababiyan hulɗa da wasu bakin al'adu ba wasu ya kirkire su tun da kaga ko musuluncin da ya zo ai ba shi ne ya zo da wasan tashin ba a shi ne kawai bahaushe a karan kanshi ya ga cewa yana azumi da rana an yi azumi an sha rana an sha yunwa so an zo an sha ruwa ana dan bukatar a huta to yayi wannan sai aka tunanin to aiko da za a ɗan kawo kawo nishaɗi sai hutu ya fi daɗi so kaga daga nan shine sai ya zama irin yara da matasa suka kirkiro waɗannan wasannin tashe ɗin babban burin kawai shine a nishaɗantar da wanda ya sha ranar azumi da yunwa yanzu ya gaji yana ɗan hutawa sai kuma a zuwa dan bashi wani abu da zai da za a nishaɗantar da shi so kusan haka abubuwan suke suke tafiya wasu wasannin da za a iya maka ga ainihin lokacin da aka fara su ba amma wasu kuma sababbiyan lokacin da ake gudanar da su za ka ga cewa to waɗannan sababbiyan su shine sababbiyan wannan hulɗa da da bakin al'adu din ya kama ya kusa ma karewa da ya kare kai in muna da ganawa in kuma babu rabo shi kenan kamar yadda aka ji dai al'adar tashe ta kunshi wasanni na nishadantarwa iri-iri ta hanyar shiga kala-kala da kide-kide da wake-wake shin dakta ya wasan tashe ne yake ana maganar cewa ma akwai na maza da na mata daban-daban to to alhamdulillah akwai na maza akwai na mata na mata domin ka san a kasar hausa wasannin da ake ko abin da yini za ka samu yara mata suna bangaren su daban maza kuma suna bangaren su daban ba za ka taba ganin wani wasa da ake haruwa a yin shi a cakuda ba so shi mata shi haka yake na mata kusan za ka ga za ka kungiyar akan sami yan mata kamar hudu biyar shida ya danganta da irin wasan da suke so su yi akwai wanda za ka ji zai waka kawai suke na irin a shawarwa a shawarwa lafiya din na a shawarwa za a samu zabiya a cikinsu wacce ita ce take ba da waka sannan kuma da yan amshinta wani wasan kuma kamar na maira ma da wadardu to wannan shiga ake yi za a sami amarya da ango ita amarya za a yi mata shiga irin yadda amaryar bahaushe take ita ce mairama shi kuma dodi a cikinsu ne 'yan matan sai a sami guda ita kuma a mata shiga irin na angwaye a sa mata kayan maza ta fito da ita zanta za ka ɗauka cewa ko namiji ne so shi kuma wannan wasan za ka gan su da yar su sannan kuma da 'yan kayayyakin da ake samu na bahaushe a cikin gida wacce duk ɗakin amaryar da ka je za ka same su da wannan tarkace ɗin so idan sun shiga gida sai su shimfiɗa wannan tabarmar sai shi daudu wato angon kenan sai ya zauna akan tabarmar su kuma sai su fara waka ga maryama ga daudu dare yaro maryama so ita kuma ah, amaryar wato maryama za ta dinga ɗan aikace-aikace na abubuwan da ake sa ran a ga amarya tana wa mijinta hidima kamar ta kawo masa abinci ta durkusa ta bashi in farace za ta kawo a cikin kwarya ko a cikin kwanan sha za ta zo tana alamun dan damawa hakan nan shi ma ta durkusa ta bashi ma butan alwala ce za ta zo ta durkusa ta bashi irin wannan ɗabi'un ana nuna shi ne a matsayin ga irin rayuwar aure ta ta bahaushe su wasan maryama da daudi kenan gajera. salamu. Gajere ya azurfa. Gajere. azurfa. Gajere. To dukta ya bangaren wasan tashen ne yake a wajen maza. So su kuma ta bangaren maza za ka samu su ma suna da nau'o'in nasu. Nasu za ka ga irin ya fi nuna kamar alamun karfi. saboda kasan shi namiji da bambanci tsakanin wasanninka da na ya mace to a nasu kuma za ga akwai irin su sakamin diba akwai irin su tsoho da gemu a na tsoho da gemu din shi kuma za ka ga yaran shi ma kungiya ce kamar su hudu ko biyar ko shida ko bakwai ya danganta ga ga yawan su so a wannan yanayin su kuma za a sami irin su a sanya masa kaya na dattijo kan gemun yanta a sa mata gemu a bashi tasbaha ya rike da rawani cikin shi da za ka ɗauka

so abin da suke suke nunawa ma waɗanda 'yan kallon su shine cewa to ga wani wani bawan Allah ya manyanta biɗi wani abu yana neman tallafi so dama ka sun tashi kamar nau'i ne kamar a ce ba bara dai fasi ba amma dai kamar abin da ana yi ne domin su sanya wa masu sauraron faraha su kuma in sun ji daɗin abin sai su kawo wani abu su bada ko nau'in hatsi kamar gero ko dawa ko masara ko kuma ma wasu ma sai su ba da sai su ba da kuɗi so na tsoho da gemu kenan ko kuma kayarwa kai malam shi ma wannan za ka ga akan shiga ne irin na malami da allo a hannunsa da cazba da rawaninsa da ko'in abubuwa din so shi ma ka za su dinga yi kayarwa kai malam kayarwa yana cewa ban yi ba kayarwa kai malam kayarwa da yana nan cewa ga cazban nasa ga allon ga rawanin sannan ku ce ya yi rawa to da yake abin da ana so ne a sa nishaɗi da rahe a cikin al'amarin to saboda waƙar da yaran suke da ɗan kaɗe-kaɗen da suke yi so yana sa shi wannan tsoho yana jin daɗi to daga sai ya fara sun fara bari taba bari taba so daga nan sai fara sai fara taka rawa din su kuma yan kallo suna jin daɗi eh, suna samun nishaɗi daga nan sai su ba su abin da ba su ba su su gaba so tun daga wannan ranar goma ga wata haka yara ba su dinga wannan tashe din ah, har zuwa wani lokaci a kai sha biyar sha shida sha bakwai kasan wani lokaci goma ga wata wata ya yi fari tar a sama so ba wani maganar tsoro na shiga lunguna to amma in ya fara shiga duhu daga sha biyar sha shida sha bakwai sai ka ga abin yana ɗan yana ɗan raguwa Eh, su yara sun fara ragewa sai dai yan kaɗan ne a samu daga nan har a kai kusan ashirin wasu ma za su kai har zuwa ƙarshen wata ɗin. Tun gudun gudun ba ba a sha maganin ƙaba. Na yi na gaji. Ba ba a sha maganin ƙaba. To ni za ta kai ni ƙaba. Baba ba za ta kai ka can ƙas ba. Za ta kai ni ƙas. Baba ba za ta kai ka can ƙas ba. Ai za ta ka ni. Baba ba za ta kai. To masu saurare gashi dai bakon namu ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. a don haka anan zan ɗuga aya a shirin sai kuma wata fitowa inda za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin kafin nan a madadin bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar kaduna a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya thank you To da yake Hassan din bai nisa ban sake haɗa ku da shi domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na in bayyana abin da yake shimuntuwa ƙwarya ina kira ga 'yan najeriya da ƙasashenmu da sauran mutanen ƙasashenmu na afirka baki ɗaya, mu sa a cikin addu'in ci wannan watan ramadan mai albarka allah subhanahu ta'ala ya bamu zaman lafiya da gwamamme a kasashen mu afirka baki daya tuntunin da ake yi a yankunan arewacin najeriya da gabashin najeriya yamma maso arewa a cikin najeriya da sauran mu na afirka allah ya ba mu zaman lafiya allah kawo mana karshen sinuna da ake a kasashen mu na afirka shine abin da yake ci mun a ƙwarya ina kira ga yan uwana musulmi a duk inda suke don allah mu sa mu cikin addu'o'i da ake yi yanzu a cikin wannan watan ramadan allah ya ba mu zaman lafiya daga nakawar kullum usaini sabon yaro dan Sani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rishin jihar Bauchi. Assalamu alaikum barka da warhaka ta fatan kowa da kowa yana lafiya mai magana Murtala mai shayi Sokoto a Najeriya. ga wata kamata mu ci gaba da roƙon Allah Allah ka mana sauƙin kashe-kashe da ake a duniya gaba ɗaya. ko su ma masu yi Allah ka shirye su. Mu kuma da muke nan muna addu'a Allah Ubangiji ka sa dan alfarma ga watan na Ramadana. Allah ka mana sauƙin al'amarin duk inda sauƙi shi ke Allah ka mana sauƙin ba dan halin mu ba mai magana murtala mai shayi a bakin kustan house rijiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan alhaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sassauta ma 'yan uwanmu na difa da aka yi akan dokar ta ɓaci. To gaskiya wannan abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai. Tunda hakan zai sa su samu damar yin sallolinsu na cikin dare da sauran badu na wannan watan na azumi. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana gwalilan aligamadan ana so ku bani dama na yi kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu a kan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko ce suke fuskanta a ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa hannun nagari har a sa su hannun mutane adalai wanda za su miƙa wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwar mu ko da ba mulki muke ba ko da mu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam Hassan barka fatan kana ibada cikin koshin lafiya naka gwani lawan Ali Gamadan angon Najatu Alhaji Adamu Katsina Assalamu alaikum radio musulunci radio mai albarka radio Iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya to tsofacin da nake son yi bisa wanga wata ne mai albarka a nan jihar Agadas bisa gidan wuta wadda muke ce mani Jelak a gaskiya ya kamata jagorori wanda harkar wuta ta shafa na nan jihar Agadas ya kamata su fito su matalakawa bayani karara wai menene wannan matsala duk shekara sai an samu irin wannan matsala in wanga wata ya zo mai albarka talaka sai an sami irin wannan matsala ta katse wuta kuma an rasa fitowa a gaya ma talakawa ta kamaimai menene wannan problem ke alhali mu na su wutan mu ce muke sha ba ta wani gari ba ce ta zo daga nan ne take so mu sha kenan in wata matsala ce shekarun ga da aka ya kamata a ce an gyara ta tunda yanzu an samu ragewa kuɗin masu deja kuma ta tseda ta rufe kenan an samu ragowar ma wuta amma kuma duk da haka nan matsalar tana nan muna kira ga shagorori wanda harkar wuta ta shafa kai har da shugaban kasa ma ya sa ma wannan matsala ta agadas baki ai bincike a gano menene mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas assalamu alaikum gidan radio biyu hausa da farko suna na tasiri ungo tudu da magaram nijar yau ra'ayina dangane da kasashen duniya masu tattalin arziki da suka yi yunkurin hada kuɗi don tallafawa mu na afirka musamman ma yankin sahel da ke fama da karancin abinci to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma mun yi farin ciki da wannan muna kira kuma da shugabannin kasashen na duniya idan za su turo kudin zuwa mu na afirka ya kamata su hada shi da wakilai na gari wanda za a zo a raba kudin gaban idansu don ganin an ba talaka na gode gidan radio biyu hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Isoshin rayuwa mu, assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto ku wannan littafin dai mai suna mu amanar mu wanda mun rubuta bila Rabi Zango ya rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Sosai Dadi da Jamil suka ƙara dagewa wajen neman ilimi musamman Jamil Islamiyya guda ya gina ya bada ta sadaka ga Mubina. Rabin kuɗin shi suna tafiya ne wajen yi ma Mubina sadaka. Duk Juma'a sai ya kai taimako gidan marayu. Asibitocin gwamnati babu inda baya zuwa domin kai taimako. Kuma baya taɓa barin a san cewar shi ne yake bada taimako. saboda yana tsoron kada mutane su ringa yaɗa shi a gari hakan ya saka mashi wani ji da kai kuma ya rasa ladar da yake kwaɗayi. Tuni an yi maganar auren shi da Ilham kuma babu wanda ya faɗa ma halin Ilham a gidansu. Ƙarami ne kaɗai ya san labarin ta kuma ya yi ma Jamil alkawarin babu wanda zai sani. Yasir kuwa tuni ya haƙura da auren Ilham tunda ya ga ta dage Jamil take so. Sosai shi ma ya shiryu kuma yana matuƙar girmama Jamil, shi ma yana ƙoƙarin yi ma na sadaka. domin yana ganin ta haka ne kawai zai iya biyan ta akan laifin da ya yi mata. Cikin Zainab ya fito sosai ta rame ta yi baki kullum cikin kuka take gashi ba ta samun wata kulawa daga wajen DJ. Babanta ko kasuwancin shi kawai yake dan ya ce ba shi ne ya ce ta je ta yi ciki ba. Uwarta da suke cin kayan da take kawowa ita take da alhakin ɗaukar nauyinta. Ita ko Dije kullum cikin hantarar ta take yi. Mariya da Mama Abba su ne suke kula da ita kuma sosai suke yi ma Dije faɗa akan abin da take mata. Daga ƙarshe Dije ta haƙura ta fara kula da ita, zara kuwa ta warke sosai, haka kuma ta koma makarantar Islamiyya sosai take karatu, babu ruwanta da kowa. Zaune zara take a ɗakin su Zainab wadda take kwance duk ta bushe. zara ta ce Zainab ya jikin naki? Zainab da hawaye suke zubo mata ta ce da sauƙi zara har za ki tafi makarantar? zara ta ce wallahi kuwa. Hannu Zainab ta sa ta goge ƙwallon da ta zubo mata, ta ce don Allah Zara ki yafe mani, ba zan gaji da neman ki ba, na so a ce na fi ki komai, sai gashi shi yanzu ni ce nake kwance a wulaƙance. Na yi da na sanin biye ma samarin banza, da a ce ban biye musu ba, da yanzu ni ma ina zaune kamar kowa, gashi yanzu ina ɗauke da cikin shege, ban ma san wanda zan ce ya yi mani ba. idan na mutu wajen haihuwa Allah wuta zai sani wallahi talla bata yi mana rana ba Raya cikin kuka tace ki daina faɗar haka ba kowane mai talla bane yake aikata irin abin da muka aikata ba kwaɗayi ne da son zuciya shi ne ya ja mu muka aikata wannan laifin mu koma ga Allah mu nemi yafiyarsa sai Allah ya yafe mana kuma ni na yafe maki Allah ya sauke ki lafiya kema ki koma makaranta domin ita kaɗai ce ta rage mana a matsayin gata Zan dage na yi ilimi domin shine zai taimake ni, don nasan kafin na samu mijin aure da wahala. Zainab ta ce to Allah ya sauke ni lafiya, wallahi nima zan koma makaranta. Zara tace amin. Bayan sati biyu aka bikin Jamil da Ilham sosai bikinsu ya tara mutane walima kaɗai suka yi sosai Ilham take cikin farin cikin Allah ya nuna mata aurenta da Jamil mutumin da ta daɗe tana so. A ranar da aka ɗaura aurensu bayan mutane sun ragu, Jamilu ya shiga ɗaki kuka kawai yake yi lokacin da ya ɗauko hoton Mubina. Ina ma a tana raye yayi aure. a ce ita ma tayi aure shi ne zai kai ta gidan mijinta. Kamar yadda ta daɗe tana fatan su yi aure rana ɗaya sai gashi yanzu bata raye shi kuma zai buɗe sabuwar rayuwa. Hannu ya ɗaga sama yana faɗin Allah ka ji ƙan mubina, Allah ka kai haske kabarinta, kuka sosai ya ƙara sawa. Ƙarami ne ya turo ƙofar ɗakin zama ya yi shi shi cike da ƙwalla. kamo Jamil ya ce yaya ka daina ma yaya mu bi na kuka haka nan insha Allah yaya mu bi Allah ya karɓi tubarta kuma aikin alkhairin da muka yi mata yana isar mata da iznin Allah za ta tashi cikin waɗanda Allah yake gafarta mu zunubansu ka tashi mu je dadi yana neman mu Jamil ya ce shikenan yanzu ƙarami na yi aure ba tare da sanin mu bi na ba da tana raye na san za ta yi farin cikin aure na Karim ya ce ka daina faɗar hakan Allah ya fi mu santa shi yasa ya ɗauke ta kuma mutuwar ta alkhairi ce a gare ta don Allah ka sanya ma ranka haƙuri. Ka ga yanzu ka yi aure matarka ba za ta ji daɗin ganin ka haka ba kowace mace tana son kulawar mijinta. Jamilu ya ce shikenan komai ya wuce banɗaki Jamilu ya shiga ya wanko fuskar sannan ya fito suka tafi zaune suke gaba ɗayansu a falo Amir yana kusa da dadi Amira kuma tana kusa da momi gyaran murya dadi ya ce alhamdulillah Allah shine abin godiya mun ga jarabawa kala kala a gidan nan kuma ina fatan hakan ya zame muku darasi ku da za ku fara tara iyali yanzu ina fatan za ku yi ƙoƙarin ku zauna da ku kamar yadda addini ya koyar da mu mun riga da mun aikata kuskure a kanku. ku ko kuma sai ku yi ƙoƙarin gyarawa tabbas mutuwar Mubina haske ce a gidan nan da bata mutu ba ba za mu taɓa gyara kuskuren da muka yi ba kuma Allah kaɗai ya san dalilin da ya sa ya ɗauki ranta a yanzu ko da ta rayu za ta rayu cikin baƙin ciki ne domin duk namijin da zai aure ta wata rana sai ya yi mata buri, kuma har ta mutu 'ya'yanta da jikokinta wannan baƙin fentin ba zai gogu a gare su ba shi yasa a kullum idan namiji da mace suka aikata laifi na macen sai yafi illa Allah ya yafe mana gaba ɗaya kuma Allah ya baku zaman lafiya da iyalanku ya baku ikon yin adalci a tsakanin ɗiyanku a kullum kada ku manta da cewar wata rana Allah zai tambaye ku akan amanar da ya baku ta ƴaƴanku to jama'a duka duka muka zo ƙarshen shirin namu ne Allah ya kan gobe zamu ci gaba inda muka tsaya amadadin madadin gidan rediyon Hausa ke ƙarshen tashi talabijin ta Hausa TV ni zai Bashir ke cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma lokaci an haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak da gabatar da shirin nan na musamman na azumin watan Ramadan da zai kawo mana tafsirin Alƙur'ani mai girma. Ai saurari lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To a jiya cikin tafsirinmu na wannan sura suratul lail ko kuma ƙarshe-ƙarshe na ayoyin da ke cikin wannan sura suratul lail mun zo inda Allah subhanahu ta'ala yake bayani dangane da waɗansu waɗanda Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna cewa za su shiga naran talazza wato wuta mai balbali to Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa wannan wanda zai shiga su ne allazi kazzaba wata walla wanda ya karyata ya jiya baya to mun yi bayani akan menene karyatawan kuma menene jiya baya din to har muka shigo wa sayujannabu hal atqa waɗanda su kuma za su nisance ta su ne waɗanda suke masu takawa وسيجنبها الأتقى da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Allazi yu'ti Wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarkaka. Wa ga wata ni'ima a gare shi da za a saka masa illa ce kawai neman yardar ubangijinsa madaukaki lallai kuma da sannu kuwa zai yarda. To a nan bayanin shi ne ko kuma tambayar shi ne, wane ne wannan al'atka ɗin? Allah su ta'ala da yake nuna cewa masu takawa su ne ko kuma mafi takawa tunda al'atka muna da attaqiyu wanda yake mai takawa sahibu takawa akwai kuma al'atka wato wanda yake mafi takawa to wane ne wannan man huwa hadha atqa kamar inda aya take cewa allazi yu'ti malahu yatazakka Allah ta'ala dan yi mana bayanin wane ne atqa sai Allah subhanahu ta'ala yake bayanin da kansa allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda yake ba da dukiyansa domin ya samu tsarki ya tsarkaka ya ta zaka tusiru la qasdul qurba wato mutum yana ba da dukiyansa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin kusanci ga ubangiji ko da ka ɗauko dukiya ka ba wa talakawa ka ba wa marasa galihu ka ba wa marayu ka taimaka to in ya zama domin neman kusanci ne zuwa ga Allah da kuma kyautata niyya to wannan wani abu ne wanda zai kasance ya mai da mutum ya zama shine atika bisa shaidan wannan aya to wannan malamai suka ce to wannan kuma lallai wannan niyya ɗin ko da kuwa na neman tarbiyyantar da ruhi ne ko kuma tsarkake dukiyan da mutum ya mallaka ya tsarkake ta shi yasa ya ɗauko yake bayarwa a tabarkin Allah to duk waɗannan sun zo da ma'anar wato tsarkakewa domin wannan shi ne abin da yake tafiya a kan ma'anar zaka wato mutum ya nemi tsarkake abu ta tsahir kenan ko kuma neman ƙari ƙari mai albarka a cikin wannan dukiya din duk wannan ma'ana din su zo kamar inda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin wata aya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ka ɗauka ka karɓa daga dukiyoyinsu sadaka wacce za ta tsarkake su wato zakihim ta kasance ta ainihin sanya wannan tsigi tare da su ta kuma ƙara musu ƙari mai albarka a wannan dukiyar wasalli alaihim ka kuma yi musu addu'a inna salataka sakanun lahum domin lallai in ke musu addu'a ya kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka to wannan sakanun lahum ai wata abaci da za ta ba su tarbiyya za ta ƙara musu himma a cikin al'amuransu to wannan ta'akidi na niyya khalisa wajen ciyarwa a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ahadin inda min ni'matin tujza shi wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yi wannan ciyarwa ne ba domin wata ni'ima wani wani wanda ya yi a gurinsa ya yi masa wata ni'ima wadda yake so ya saka wannan ni'ima da wani ya masa ba ba don haka ba ne la fala ahada kada an ama ala hadha babu wani wanda ya zo ya yi ni'ima kan wannan atikadin wanda ya allazi ma malahu ya ta zaka wanda yake fito da dukiyarsa yake neman tsarkakewa yana neman tsarkakuwa da wannan abu da ya yi ba babu wata ni'ima domin ya kasance wannan ciyarwar da yake yi yana yi ne saboda wannan ni'imar da wani ya masa a'a ba don haka bane bal hadafuhu ridallahi subhanahu wa ta'ala lagai abin da yake hadafinsa shine kurin neman yarda Allah subhanahu wa babu wani abu in ba haka ba shi yasa Allah yake cewa illa ibtiga a wajihi rabbihil a'la shi yasa ubangiji yake cewa ba abin da yasa shi yake wannan ciyarwa sai domin neman yardan ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna mana anan shine yawan da dama daga irin ciyarwar da mutane suke yi za mu gani a irin yanayinmu na zamantakewa mutane suna ciyarwa ne a bisa wani yanayi na cewa wane ya yi min abu kaza bari ni ma na yi masa kamar irin bukukuwan da mata suke yi in mace suna buki za a duba a gani to bikin yata ya zo wance da wance da wance a lokacin bikin 'ya'yansu ni nawa na kai musu ne a ai hajja wance kin bata naira dubu wannan fa dubu daya wancan fa dubu biyu wancan fa to ni yanzu biki na 'yata ne ma ya zo bari mu gani nawa za su kawo mun to ita kuma wancan wasu ma har rubuta suke lokacin bikin wancan an kawo kaza to bari mu gani bari in bikin yadda ya tashi mu ma za mu kai mata abin da ta kawo mana ko kuma mu dan kara mata kaza to idan ya zama ciyarwa mutum yana ciyarwa ne a bisa wani wanda ya yi masa wani abu ya ciyar da shi ko ya ciyar da wani nasa ko ya yi masa wani abu na kyautayi shi ma sai shigen wannan duk da cewa haka ɗin ba an ci abu ne mara kyau ba eh jaza'ul ihsan bil ihsan yana nan a musulunci in wani maka kyautai kai ma kai masa kyautai amma irin wannan ba shi ne waɗannan allazi yu'ti malahu ya ta zaka ba irin wannan ciyarwa suke ba su suna ciyarwa ne saboda takawa da ke cikin zuciyarsu da kyakkyawan niyya cewa saboda Allah suke yi ba don wani ya yi mana kaza mu ma mu rama masa ba a'a su muminai masu takawa ba sa ciyarwa domin riya ba sa ciyarwa don neman wato mayarwa da wani abin da ya musu su rama masa ba don haka suke ba bal abin da suke yi suna yi ne rida domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne ya kasance wannan ciyarwa da suke yi ciyarwa ce mai kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kuma shi isa Allah ta'ala yake cewa saboda wajihi rabbihil a'la saboda zatun ubangiji shine wajihu din zatun ubangiji kurin saboda Allah subhanahu ta'ala mai tsarki madaukaki saboda haka suke ciyarwa ba dan neman ramuwa ga wani wanda ya musu alheri ba ba kuma dan neman riya ba shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo wannan cewa wajihi rabbil a'la shi wannan mai ciyarwa ubangijinsa madaukaki ya san al'amarin da ke tafiya a kan rububiya ya san cewa Allah ne ya ba shi dukkan abin da ya mallaka yana da wannan sanayyar yana da ilimin cewa dukkan wata ɗaukaka da yake nema a duniya baki ɗaya to tana da dangantaka da ubangiji wa ta'ala saboda haka ne ya ɗauki wannan niyya akan ya san wannan ubangiji da ya masa duk wannan shine rabbu shine mai bada komai to saboda haka ne don shi don sa ne ya yi wannan ciyarwa ɗin shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana a cikin wannan aya ɗin sannan sai ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wala sawfa yarda kuma da sannu zai amintu da sannu zai yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi na ni'ima ɗin ni'imar ubangiji subhanahu ta'ala bisa ayyukan da ya kasance yana aikatawa to in Allah ya tashi bashi duk abin da zai bashi ubangiji yake cewa wala sofa yarda malamai suka ce wannan yarda din wanda zai yarda shine bawa wanda yi wannan infaqi ubangiji wata ta'ala zai bashi zai bashi duk abin da zai bashi har sai ya yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala din ya bashi ba tare da wani abu na sharuɗa ba waɗansu kuma suka ce a'a wannan yarda ɗin yana komawa ne zuwa ga shi ubangiji subhanahu ta'ala da sannu Allah zai yarda da wannan mai infaƙi ɗin mai ciyarwa ɗin ubangiji zai yarda da shi zai yarda da dukkan wannan abu da yake aikatawa na ciyarwa ɗin kamar inda Allah wato ridaya ɗin wato rida ɗin zai zama min wujahaitaini ne ta ɓangarori biyu shi wanda yake ciyarwan Allah zai bashi ni'imominsa sai ya yarda da abin da Allah yake bashi shi kuma ubangiji da sannu zai yarda da wannan ciyarwan da wannan mutum yake yi a tafarkin Allah domin a wata a wani gurin ma za mu gani a wata ayan Allah subhanahu ta'ala yana yin wannan bayanin a cikin suratul bayyana, yana cewa radiyallahu anhum wa anhu kamar inda Allah ta'ala yake bayani game da muminai cewa shi ubangiji ya yarda da su su ma kuma sun yarda da shi to shigen wannan ne Allah subhanahu ta'ala a cikin wani bangare ma ke suratul fajr yake cewa ya ayyatu hannabsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Ya ke wannan ainihin rai wacce take mai sakina tattare da ita sakina da ɗumanina wajen bin Allah subhanahu wata'ala ki koma zuwa ga Ubangijinki ta maradiya wato ke kina mai yarda da abin da Allah ya baki shi kuma Ubangiji yana yarda da ke a lokacin da ke kuma zuwa gare shi to shigen wannan ne Allah subhanahu ta'ala a wannan sura suratul layl yake wannan bayani wala sawfa yarda Allah ta'ala zai bawa wa irin waɗannan bayi nasa abubuwan da suke bukata kuma har sai sun yadda da wannan abu da ubangiji subhanahu ta'ala zai kassama zai ba su dangane da waɗannan bayanai to a nan yan uwa ƙarshen wannan sura ko kuma waɗannan ayoyi da ke cikin suratul lail ta wannan bangare kenan akwai wani bahasi da malamai na tafsiri suka yi waɗannan bahasin malamai na tafsiri da ahalus sunna da kuma ainihin bangaren shi'a sun yi wani bahasi dangane da sababin nuzulin wannan sura suratul layl ko da ke da bamu da lokaci amma insha Allah a ainihin goben Allah ya kai mu tafsirinmu na gobe za mu yi kokari kafin mu shiga sura ta gaba za mu ɗan yi bahasi ɗin ko da ko na ɗan mintuna ne dangane da wasu maganganu da fakarun razi daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunna yake faɗa da kuma wanda malaman shi'a su kuma suke ainihin bayanin su musamman na gane da wannan aya da Allah yake cewa wa jannabu al-atqa to wane ne wannan atqa din insha Allah za mu zo mu gani bahasin da suka bijiro da shi domin bangaren ahli sunna sun ce kamar shi fakhrul razi musamman yana cewa ai abin da ake nufi abubakar shine ake nufi anan su kuma waɗansu daga cikin malaman shi'a suka ce a'a ai abin da ake nufi aliyu bin abi talibin ake nufi a nan to za mu zo a cikin bahasi din insha Allahu sai mu ga menene haƙiƙa menene Allah subhanahu ta'ala yake ishara dangane da wannan aya a cikin wannan sura suratul layl to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirin mu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wannan ne shirin namu ya zo ƙarshe gan lokaci na haramu mu amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Tarayyar Turai tana son cike gibin da take fuskanta na iskar gas daga Najeriya. Jakadan Tarayyar Turai a Najeriya Samuel Isopi tare da na kasashen Faransa, Italiya, Portugal da Spain sun gana da jami'an kamfanin man fetur na ƙasar Najeriya NNPC. wannan matakin da tarayyar turai take son ɗauka na samun iskar gas daga najeriya ya zo ne a daidai lokacin da nahiyar hita turai take son rage dogaro da makamashin ƙasar rasha saboda yakin ƙasar ukraine majiyar kamfanin man fetur ɗin najeriya ta nnpc ta bakin kakakinta ta ce kamfanin zai bunƙasa alaƙarsa da tarayyar turai ɗin ta hanyar ƙara yawan iskar gas ɗin da yake sayarwa a ƙasashen ƙungiyar. a ranar litinin da ta gabata ne dai aka yi wannan ganawar inda kuma a wannan ranar ƙasar italiya ta buɗe tattaunawa da ƙasar algeria domin faɗaɗa sayan iskar gas da gareta ƙasashen najeriya da algeria ne dai a gaba wajen fitar da iskar gas a cikin nahiyar afirka rasha ta bayyana aniyarta na yin aiki tare da iran a fagen haɗa magungunan. ministan harkokin lafiya na ƙasar rasha mikhail murashko ya bayyana cewa idan ta samu ci gaba a fagen magunguna don haka muna son yin aiki na haɗin gwiwa da ita a wannan fagen. ministan kiwon lafiya na rasha ya kuma ce a lokaci mai tsawo da akwai tuntuɓar juna a tsakaninmu da takwarorinmu iraniyawa kuma za a ci gaba mikhail murashko dai ya kawo ziyara aiki ne a iran inda ya gana da jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta iran ƙungiyoyin gwagwarmayar Inawa sun ja kunnen haramtacciyar ƙasar isra'ila akan shirin yanka hadaya a kusa da masallacin kudus ƙungiyoyin gwagwarmayar Inawa sun fitar da wani bayani da a ciki suka bayyana yunkurin yahudawa masu wuce gona da iri na gudanar da ayyukan bauta kusa da harabar masallacin kudus da ya hada da yanka hadaya da cewa yana nufin wasa da wuta sanarwar ta kuma kara da cewa matukar hakan ta faru to zai zame wa 'yan mamaya da kuma 'yan shawarwari zauna maso ranaku marasa daɗi da za su fuskanta Ƙungiyar Yahuda masu wuce guna da iri da ake kira masu kare wurin ibada ta kafa tanti-tanti guda biyu a kusa da masallacin na Kudus inda za su yanka hadaya da ƙonata ta sannan su sheƙa tokar a cikin farfajiyar masallacin Kudus. a ran juma'a mai zuwa ne dai bikin na addinin yahudawa zai kai koli da za su gabatar da hadiyar a gefe ɗaya ƙungiyoyin falasɗinawa a gaza sun nuna cikakken goyon bayan su ga mazauna Janin. da suke fuskantar takura da hare-hare daga sojojin haramtacciyar kasar isra'ila tare da yin kira da a gudanar da wani gangami a ranar juma'a mai zuwa saboda hakan to masu saurare ya zama wajibi in ban kwana ko a nan gan lokacin da aka ɗira mana ya suke mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki tsadin shirin amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala musamman mun shaba adam na katuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you